Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani kada a bar shi a baya a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za a ji yadda ambaliyar ruwan sama ta yi barna a ƙasar India. Za mu Italiya inda wata ƙasaitacciyar gada ta rushe ta kashe mutane masu yawan gaske al'amarin da ya sa ƙasashen Turai ke ta rigirgen daukan matakan yi wa gadojinsu binciken kwakwaf sannan mu shiga najeriya fagen siyasar ƙasar mu taɓo jamhuriyar nijar da ƙasar kamaru saboda haka sai a yi sauraro lafiya Madalla za mu ɗauko shirin ne daga ƙasar Italiya inda wata ƙasaitacciyar gada da aka kashe maƙudan kuɗaɗe wajen gina ta ta rubza ta kashe mutane kusan arba'in talata da ta gabata. Juma'an nan aka sami tattara gawan mutane talatin da takwas aka zuba cikin akwatuna don binne su asabar ɗin nan. Dangi da 'yan uwan waɗannan mamata sun nuna ba za su halarci bikin binne waɗannan mutanen ba don su nuna hushinsu game da sakacin gwamnati da ya kai ga wannan asarar rayuka. Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana, hukumomin ƙasar ta Italiya sun ayyana dokar ta ɓaci na tsawon watanni sha biyu saboda wannan haɗari da aka samu. Bayan wani taron majalisar ministocin ƙasar, Prime Minister Joseph Conte ya bayyana ware kuɗin da ya kai euro miliyan biyar domin taimakawa jama'an da haɗarin ya ritsa da su ta hanyar hukumar agajin gaggawa yayin da ya bayyana dokar ta ɓaci na watanni goma sha biyu a garin na Genoa Conte ya kuma bayyana aniyar gwamnatinsa na soke kwangilan kamfanin Auto Strand wanda ke da hurumin tafiyar da gadar da kuma gyara lokaci zuwa lokaci. Firaministan ya ce wannan hadari ne da ba za a amince da shi a irin wannan zamani ba, kuma gwamnatinsa za ta yi iya bakin kokarinta wajen ganin ba a sake samun irinsa ba. Kwante ya ce adadin mutanen da suka mutu na iya tashi ganin cewar har yanzu ana kan gudanar da aikin agaji. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, wasu kasashen Turai dai na ta ɗaukan matakan yin binciken kwakwaf game da lafiyar gadojin da ke ƙasashen nasu gudun irin wannan tsautsayi na Italiya. sai mu tafi kasar india kenan inda su kuma ambaliyar ruwan sama aka samu wadda ta yi ta'adin gaske a ƙauyukan jihar kerala domin rayukan mutane akalla 324 suka salwanta ya zuwa yanzu hukumomin kasar ta india sun tura sojan kasar da masunta da su hana idanunsu bacci a kai ɗauki ga mabukata ga muhammad salisu hamisu da rahoton da ya haɗa mana Ruwan sama da miliyoyin manoman kasar Indiya ke dako domin fara noma na farawa ne daga watan Yuni zuwa Satumba. Sai dai kuma a kowace shekara sukan yi sanadiyar rasa rayukan mutane da dama tare da haddasa hasarar dukiya mai tarin yawa. Tun farkon watan Mayun da ya gabata kawo yanzu ambaliyar ruwan da ke tafiya da sauyin yanayi a kasar ta Indiya ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 600. a wannan shekara da ruwan saman sun yi tsanani sosai a jihar kerela da ke samun masu yawon bude ido sanadiyar wuraren shakatawar gabar teku da ke kunshe da itacen kwakwa kana ga gonakin ganyen shayi da allah ya hore wa yankin yanzu haka dai mutanen da suka rasa mahallansu a yankin na kerela sun zarta dubu hamsin kamar yadda wani jami'in hukumar agajin kasar ta indiya ya sanar haka kuma a cewar mahukuntan kasar ta indiya ruwan saman sun yi sanadiyar lalata kimanin kilomita dubu goma na hanyoyi sai mu ce Allah ya kawo sauƙi sai kuma ƙasar Venezuela inda hukumomin ƙasar suka lashi takobin kama duk wani jami'in ƙasar da ke yi wa shugaban ƙasar Nicolas Maduro kallon hadarin kaji. Jami'an tsaron ƙasar ya zuwa yanzu suna tsare da wani babban soja da ake ganin yayi yi yunkurin ganin bayan shugaban ƙasar tasu baya ga wasu mutanen da yawa. Ga Azima Bashir Aminu da rahoton da ta haɗa mana. A cewar babban mai shigar da ƙara na Venezuela Tarek William Saab za su ji gaba da kaman duk wanda suke zargi na da hannu a yunkurin kisan shugaban ƙasar Nicolas Maduro. Hukumomin na Venezuela sun gurfanar da shugaban rundunar tsaron ƙasar janar Alejandro Perez Gomez gaban kotu tare da fitaccen ɗan siyasar nan Juan Queens don amsa zargin da ake musu na kitsa yadda aka kai harin na ranar 4 ga watan Agusta don halaka shugaba Maduro wanda wanda bai yi nasara ba ya zuwa yanzu dai akalla mutane goma sha hudu hukumomin na venezuela suka gurfanar gaban kotu kan zargin kitsa harin ko da dai a bangare guda shugaba maduro na dora alhakin harin kan wani dan kasar mazaunin birnin Florida amurka osman delgado tabaski da ya yi gudun hijira daga kasar ko a ƙarshen makon da ya gabata kai tsaye shugaba maduro ya fito ya bayyana goyon bayansa ga tayin da amurka ta yi na gudanar da bincike a Florida don gano waɗanda suka kitsa tsaharin. sai mu tafi kasar turai sosai kasancewar cikin wannan mako mai karewa ne wani shirgegen jirgin ruwa na masu agaji da ake kira aquarius da ke dauke da bakin haure 141 yawancinsu daga kasashen afirka ya sami amincewar ya da zango a tashan jiragen ruwa na malta Ga Ahmed Abba da rahoton da ya haɗa mana. Cikin ƙasashen na Turai da suka cimma daidaito wajen tarbar 'yancin ranin sun haɗa da ƙasar Spain wanda ta ce za ta karɓi baƙi sittin, ƙasar Jamus kuwa za ta karɓi adadin da ya kai hamsin. Ƙasar Faransa ma ta ce za ta karɓi sittin daga cikin 'yancin ranin da ke cikin jirgin agajin na Aquarius yanzu haka da ma waɗanda suka isa Malta. Ƙasar Portugal ma dai na cikin ƙasashen da suka yi maraba da baƙin inda ita ma ta ce za ta karɓi talatin. sai kasar luxembourg wanda ita ma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da aka cimma wannan daidaito na agazawa waɗannan bayan Allah da jirgin da ya ceto su yake ta gararan ba a saman teku. Wannan ita ce yarjejeniya karo na biyar tsakanin ƙasashen yammacin Turai tun daga watan Yuni bayan da ƙasar Italiya ta fara juyawa jiragen agajin 'yancin ranin baya Yanzu sai kasar Kamaru inda mahukuntan ƙasar suka nuna za su binciko gaskiyar wasu hotunan bidiyo da ake ta yadawa a ciki da wajen ƙasar, da ke nuna wasu ɓata gari cikin sojan ƙasar na ta cin zarafin fararen hula. Dama dai a kwanan baya an sami irin wannan zalunci inda kirikiri wasu ƙarti sojan ƙasar suka jera wasu mata da goyon su, suka buɗe musu wuta har lahira. a yanzu dai gwamnatin kasar kamaru za ta binciki irin waɗannan cin zalin kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da abdullahi isa ya haɗa mana kakakin gwamnatin kasar ta kamaru isa ciroma bakari da ke magana ta kafar gidan rediyo da talabijin ɗin gwamnatin kasar ta kamaru ya bayyana cewa hukuma za ta gudanar da kwakwaran bincike dangane da wannan sabon faifan bidiyo da aka yada da kuma ke nuna wasu sojojin kamaru da ke aikata kisan fararen fulla dab da wasu gidaje da aka kona arewacin kasar bakari ciroma ya jaddada cewa shugaban kasar da kansa ne paul biya ya buƙaci bincike binciken dangane da wannan bidiyo tare da yin alkawarin sanar da manema labarai halin da ake ciki lokaci zuwa lokaci. Ƙungiyar Amnesty International ta bayyana cewa an ɗau bidiyon ne a watan Mayu aka kuma yaɗa bidiyon a watan Agustan nan da muke sa wanda ke nuna wani mutum da ke kiran kansa sojan Kamaru. Ya bayyana cewa sun kaddamar da shirin kakkaɓe mayakan Boko Haram daga garin a shiga shiya dab da kan iyaka da Najeriya. Idan aka yi tuni tsakanin shekara ta 2014 zuwa 2016 garin na a shiga shiya ya kasance ɗaya daga cikin garuruwan da mahara da daga kungiyar Boko Haram suka yawaita kai farmaki zuwa ayarin dakarun Kamaru. Ganin wannan bidiyo da aka yada a wannan lokaci ya kai kungiyar ta Amnesty International kaso maɗiga ayar tambaya dangane da lokacin da wannan lamari ya faru. sai mu tafi kasar Nijar, inda bayanai ke cewa gwamnatin kasar ta ba da kwangilar get ta fadar shugaban kasar da ke mai akan kuɗi sai fa miliyan dubu sha hudu. Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da wakilin Musulun maji ya aiko mana, an ba da aikin kwangilan sake gina fadar shugaban kasar ne ga wani kamfanin kasar Indonesia. Bayan ganawar da ministan kasar Indonesia ya da shugaban kasar niger Isu Muhammadu a makon da ya gabata, ministan ya bayyana cewa wani kamfanin kasarsa mai suna Wika zai gyara fadar shugaban kasar niger aikin da zai lakume tsabar kuɗin sefa miliyan dubu goma sha hudu. Niyyar da gwamnatin ta ɗauka ta haifar da cece-kuce a cikin ƙasa inda jama'a da dama ke neman sani inda gwamnatin za ta fito da kuɗin, musamman da yake a bayyane ke a cikin cikin dokar kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018 aikin fadar shugaban kasar da gwamnati ta rubuta zai cin tsabar kuɗi miliyan daya ne sabanin abin da aka ji daga bakin ministan na kasar Indonesia. To domin shi inda gwamnati za ta fito da waɗannan kuɗi na yi fira da minista Kasu Muktar mai magana da yawun jam'iyyun da ke goyon bayan shugaban kasa MRN. Hanyar da za a yi a kawo annan kuɗi ita ce hanya da aka bi aka kawo kuɗaɗe wanda yau tsawon shekara bakwai zuwa takwas gaban ƙasa ke bauta ma al'umma wannan kuɗaɗe su ne aka kawo aka yi babban likita nan ya mai wadda kudaden ta san miliyar ɗari ita ce aka bi wadda an gina likita wadda ba misali yau jihar maradi fiye da miliyan dubu sattin wa'anda an yi hanyoyi wasu an ida su wasu ba a ida su ba kuma yau ta wannan hanyoyin ne ake bi za a yin filin jirgi wanda zai zamantawa abin alfahari ga dukkan ɗan Nijar. Yau da shekaru uku kenan da gwamnati take kago irin waɗannan kuɗi a cikin dokar kasafin kuɗin ƙasa don gudanar da wasu gyare-gyare a fadar shugaban ƙasar. To sai dai a cewar Hassan Bukar na ƙungiyar Alternative Espace Citoyen kuma ƙwararre fannin nazarin kasafin kuɗin ƙasa. Ko ta wace hanya ce gwamnati gwamnati za ta fito da kuɗin 'yan ƙasa dai ne ke biyan su. Wato na ɗauki bajakin shekara da goma sha shida. dama gwamnati ya yi niyan keɓe kuɗi wanda yawan su ya kai kamar miliyan dubu biyar da ɗari takwas a sunan a gyara hannun shugaban ƙasa. a 2017 ma an bayyana wasu kuɗi wanda yawan su kai miliyan 5,000 kuma a bana cikin bajakin shekarar 2018 an bayyana miliyan 11,000 na a gyara hannun shugaban kasa. a da mu ka gane ƙetare za a kawo kuɗaɗen ko ku daga cikin ƙasa ne za a nemi kuɗaɗen na a gyara hannun shugaban ƙasa duka ya zama ɗaya saboda in bashi ne aka ɗauka kenan an ce 'yan Nijar su za su biya kuɗin a ganin Sumaila Ahmadu shugaban jami'iyar a waiwaya mai hamayya da gwamnati wannan kawai wata hanya ce ta yaudara da cin kuɗin 'yan ƙasa. Wato shi al'amari wani hankali daban kuma al'amari na sa rai daban. Wani al'amarin idan mutum zai sa hankalin shi a ciki to sai ka ruɗe ma ka san mi ma ake nihi da wannan zancen. Wannan wani tsari ne wanda dama ma an jima ana yin shi na a zo a ƙirƙiro manyan ayyuka don a samu a kullum a ƙirƙiro manyan barayi 'yan damhara a cikin ƙasa wannan shine zancen daga shi babu wata hira ɗaya tak wadda take wani zai kamun wani zance a nan shi kuɗin ko da an yi niyyar wani aikin tunda wannan matsala ce a huddo su a taimaka ma mutanen da ruwa ya ma ɓanna ma in har da gaske ake sai a zo a ce wai za a yi kwaskwari ma bayan an zo an mamu rami an ci mu miliyar 41 shi fa tumkiya in ta matsu ma cizo manazarta dama dai ne ke nuna cewa a cikin wannan lokaci da kasar Nijar take fuskantar matsaloli da dama bai kamata gwamnatin ta banka da kuɗi masu yawa ba a cikin irin wannan aiki Sulaiman Jarejeto Nyame Erefi. zumunta sa Nijar sahun kasashe, kasashen da babu yaki, kasashen da ba su roko, nasu arziki da kansu. president. yanzu sai mu shiga Najeriya inda ake ta hada-hadar sauya sheka da 'yan siyasa ke yi gabanin fara yakin neman zaɓe da za a yi baɗi. Alhaji Isa tafi da mafindi tsohon ɗan siyasa ne wanda ke ɗaya daga cikin manyan 'ya'yan jam'iyyar APC kuma ganin yadda wasu ke bargaban yadda za ta kasance a babban zaɓen da ke tafe ƙasa da shekara ɗaya. Mun nemi jin yadda yake kallon al'amarin. Zaɓe zai yi sosai kuwa don duk 'yan defection ɗin nan aiki ɗaya suke yi suna zuwa inda bukatansu zai biya don adam ashomale shugaban apc daga zuwansa sai ya fidda salo na ban mamaki wanda kuma ya aikatu ya ba wa mutane mamaki don ya fidda adalcin da ba a taba gani irinsa a tsaye da ɗan takara ba a ocean state inda ƙato ya bi kato don haka ba wani delegates da za ka kwashe ka ɓoye a ɗaki ko a hotel ko a wani anguwa ko a wani gida ka zo ka biya su kuɗi su biya maka bukatan ka. don haka dama mutane suna binne a karkashin bukatunsu mutane suna cikin ɗimuwa na yaya za su yi da ransu gashi an zaɓe su shekara uku sun hana gwamnatin buhari biyan bukatan talaka duk abin da aka kawo sun tare sun hana shi yiwuwa budget a kawo su lalata wannan a kawo su ture a gefe duk abin da aka fitar da don a je a yi talaka yalwata sun sa kafa sun bankale suna cewa su har yanzu ko su gani a karba har yanzu a wani lokaci ala na ne kowa da level nashi idan saraki da sauran senator suka ce ba su gani a ƙasa ba ka tambaye su naira miliyan sha uku da ɗari biyar da suka sa kansu suke rabawa kansu ba tare da doka da ya ba su izini ba su dawo mana da shi wannan waya ba su izini su raba wannan idan zuwa da suke yi a ministries da farsasal da departments suke samun kasansu na duk abin da suka yarda da shi a budget a ba su ta bayan gida ga constituency projects wanda ko da budget ba zai yi aikatu ko da budget ba zai wuce 30% ba nasu aikin sai an yi shi 100% don Allah hanya nawa suke so su samu me dan adam yake yake buɗe abubuwa har, dalilinsa kowa ya san abin da yake ciki idan ka duba ba wanda zai farin ciki kuna tare a gurub guda ku goma uku su ce sun watse sun bar gurub ɗin ba wanda zai farin ciki a wannan amma idan ya zamanto dole to sai mu koma baya mu ga menene riban zaman wa'innan a cikin gurub ɗin ko barinsu wanda kuma shi ya sami apc yanzu don ba wanda zai ce zai tilasta su su dawo da ƙarfi su kuma inda suka je ɗin nan sun je sun faɗa teku ne da kwale-kwale ai kaga jirgin nasu ba zai tafi ba ta bakin Alhaji Isa tafi da mafin kenan shi ma dai sanata Salisu Maturi na ɗaya daga cikin tsoffin 'yan siyasa daga jihar Bauchi kuma ya tofa albarkacin bakinsa game da rikita-rikitan siyasar wannan zamani. kamin da yake cewa. Abin da nake so mu fahimta shine ita dama duniya tun da Allah halicce ta kawo yau ba ta taɓa zama tamfar a ce man gyaɗa a cikin bokiti kawai kwance shiru ba. Yadda ka ga teku ke toro ko tana tashi tana komawa. to haka ma rayuwar duniya take daga wannan al'umma zuwa wannan al'umma abin da ke faruwa yanzu a najeriya ba sabon abu ba ne ba ma a najeriya ɗin kawai ba a afirka da ma duniya ba baki ɗaya in ka duba yanzu duniya gaba ɗayanta a kowane saƙo kowane lungu da irin nasu matsalan da kuma irin yadda suke maganin abin su to mu ma muna fata allah zai ba mu ikon da za mu yi maganin dukkan abubuwan da suke damun mu masu faɗin cewa ai zaɓukan mana da za a yi ba zai yiwu ba saboda halin da ake ciki. Kullum dama Allah bai taɓa barin sai an yi akwai mutanen kirki akwai kuma mutanen da ba na kirki ba. Akwai mutanen da kullum suke fatan alheri akwai wanda suke fatan saɓanin haka. Saboda haka su masu saɓanin haka nan ya rage nasu. In dai mutum yake magana in sharri yake magana to sharri ko zai kare masa a kansa. Mu kan abin da muke fata kuma muke addu'a ita ce alheri. Allah kuma ya tabbatar mana da ita. akwai masu faɗin cewa har yanzu ba su gani a ba. to idan kana magana da mahasada ko ruwa ko a cikin ruwa kake tafiya za su ce kata da ƙura kuma ko ka kama damusa da ransa ka ba su za su ce ai ba musa ba ce kyanwa ce. a gaida alhaji salisu matori A ƙarshe sai mu taɓo zaɓukan kujerar ɗan majalisar dattijai da aka gudanar a jihohin Katsina da Bauchi, inda jam'iyyar APC da ke mulki ta lashe zaɓukan. Shehu Yusuf Kura mai magana ne da yawun jam'iyyar PDP kuma ya mana tsokaci akan wannan zaɓe na cike gurbi. To, Bashir dama jam'iyyar PDP tun ana yin ma zaɓen tana sanar da mutane abin da ke faruwa. Kowa ya san abin da ya faru a Katsinan. duk da yake mutane sun fito za su zaɓe musamman a garin kankiya inda pdp take da cikakken goyon baya amma kuma ba a samu kayan aiki da kuma gudanar da tsarin zaben cikin ka'ida ba saboda haka waɗannan zaɓuɓɓuka da aka yi alama ce da ke nuna cewa zaben shekarar dubu biyu da sha tara ba zai wani amince ba inda irin waɗannan zaɓuɓɓukan za a yi amma alhamdulillah mutanen pdp sun fito kuma mutane sun nuna inda bakin su ya karkata saboda haka in dai har INEC da gaske take tana so ta gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa cikin yanci to ba irin waɗannan zaɓuɓɓukan na Bauchi da Katsina za ta yi ba. Jam'iyyar PDP ba ta amince ba kuma su 'yan takarar za su ɗauki matakin shari'a wanda ya dace domin a soke zaɓe gaba ɗayansa kuma idan da hali a sake gudanar da wani zaɓen. Masu sauraron mu duka duka da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin injiniyan namu Mustapha a DBC Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.